امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور يا ku kafirai ba ku da wata runduna da za ta kare ku daga azabar Allah idan ya yi nufin ya azabtar da ku kafirai yaudarar kansu kawai suke yi shaidan ya yaudare su sai suka ruɗu da shi